والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na lahadi 26 ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 4 ga watan 8 shekara ta 2013 miladiya idan ba manta ba a darasinmu na jiya mun tsaya karshen aya ta 52 cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida to amma yau za mu sake komawa bayan mu ɗauko daga farkon aya ta 51 fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kuma wannan shine darasin mu in ban manta ba na takwas ko na tara cikin sura din bismillah يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidul yahuda kada ku riki yahudawa wan nasara da nasara awliya'a a matsayin masoya ba'dhum awliya'u ba'dhin lallai shashin su masoya shashi ne lallai shashin su majibinta al'amarin shashi ne dangane da wannan bayani ya gabata a darasin mu na jiya ubangiji yace waman yatawallahum minkum dukka wanda ya jibinci al'amarinsu daga cikinku ya rike su masoya daga cikinku in dai ba da uzuri na taƙiyya ba kamar yadda aya ta ce illa an tattaku minhum tuqa fa innahu minhum haƙiƙa ya zama ɗan cikinsu inna Allah la yahdi al adh Allah baya shiryar da mutane azzalimai waɗanda suke saɓa wa umarninsa suke ƙetare iyakokinsa in dai ba sun yi nadama sun tuba ba to ubangiji madaukakin sarki ba zai shiryar da su ba na'am فترى الذين في قلوبهم مرض dangane da ayar da ta gabata alimam Ibn Abi Hatim ya rawaito hadisi daga Umar dan Khattab sayyidina Umar ɗan Khattab Allah ya kara masa yadda a lokacin da yake halifanci ya naɗa Abu Musa al’ash'ari ashari ya zame masa gwamna a ƙasar Sham da haka wata rana sai sayyidina Umar ya tura wa Abu Musa al’ash'ari ashari cewa ka kawo min rijista na yadda kake gudanar da gwamnati kuɗin da suka shiga da kuma kuɗin da suka fita ina so in gani farafa ilaihi zalika sai abu musa ashari ya aiko wa da sayyidina umar wannan abu da sayyidina umar ya nema fi adimin wahid a cikin falle na fata kwaya daya domin a wancan lokaci suna rubutu ne a cikin fata ko dutse ko kuma ganye na dabino ko na sauran itatuwa to da ka sai ce ka haɗo min dukkan abin da ka gudanar cikin gwamnatinka ka rubuto min shi a fata kwaya ɗaya ka turo a kawo min da haka abu musa ashari ya turo aka kawo sayyidina umar fa ajiba umaru da sayyidina umar ya ga yadda ya tsara abubuwa ya fitar da komai daki daki yadda ya samu kuɗi da yadda ya kashe a gwamnati sai hakan ya burge shi wanda sai abu musa ashari ya turo gwanin rubutun sakataren nasa na gwamnatin nasa sai kasance ba musulmi bane ba da haka lokacin da aka turo aka kawo ko da za a turo a kawo sai aka turo sakataren mai rubutun ya taho da takardar ya kawo ta da sayyidina Umar ya gani abin ya kayatar da shi sai ya ce inna hadha lahafizun lalle wanda ya rubuta wannan abu gwani ne ta fuskar iya rubutu da iya lissafi da iya diddigi hal anta qari'un lana kitaban fil masjid sai sayyidina Umar ya ce to shikenan kai wannan sakatare ka yadda mu ɗauke ka aiki a nan hedikwata ka rinka karanta mana takaddunmu a cikin masallaci idan muna so mu gudanar da wani abu ka zame mana sifika ka zame mana PRO ka rinka yi mana rubutu kuma kana isar mana da saƙo shi wannan ɗan aike faƙala innahu la yastati'u sai abu musa al-ash'ari ya ce wannan ba zai iya wannan aikin ba faƙala umaru sai sayyidina umar ya ce da sayyidina abu musa al-ash'ari a huwa janaba ce da shi yasa ba zai iya shigowa ba ya zo ya karanta mana a masallaci ko ya rinka mana aikin karance karance da rubuce rubuce na cikin masallaci qala sai sayyidina abu musa al-ash'ari yace da sayyidina umar la bal nasraniyyun a ba wai janaba ce da shi ba ai ba nasare ne ai ba musulmi bane kwarewarsa ta sa muka dauke shi ya mana aiki amma ba wai dan musulmi bane ba wai dan dan cikin mu bane ba qala sayyidina abu musa al-ash'ari yace fantaharani wa daraba fakhidayya sai sayyidina Umar ya dakan tsawa ya daki cinyata thumma qala sannan sai yace akhrijuhu ku fitar mana da wannan mutumin da kuka shigo mana da shi masallaci thumma qara'a sai ya karanto wannan aya ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya me wannan yake nunawa duk da cewa a musulunci halar ne mai mu'amala da waɗanda ba musulmi ba halar ne su yi mana aiki halar ne mai musu aiki amma akwai ayyukan da ba a su wanda ba musulmi ba yi wa musulmi musamman a ma'aikatunmu ayyuka na sakataranci a ofisoshinmu ayyuka na sakataranci aiki ne na sirri bai kamata ba a inda musulmi suke su rinka bawa wanda ba musulmi ba irin waɗannan ayyukan yana musu ko ayyuka na tafa takardu buge-buge ajiye rekod wannan abu ne na sirrin musulmi da haka musulmi kada suke yin sakaci da irin waɗannan ayyuka su rinka ɗaukar wasu wanda ba su ba abin mamaki za ka ga waɗansu bayan ma ba musulmin ba ne kuma mata sai ka ga ka shiga ofis ɗin malam muhammadu ko malam ibrahim ko malam ahmad amma kan ka kai gare shi wacce ka wuce a waje kuma arniya ce ita zai maka izinin shiga wajensa ita ce mai iso ta tsefe kai ta ɗame tufafi ta fitar da tsaraici sai ka rasa meye burgewa a cikin haka meye dole sai mace ce za ta yi wannan aikin in mace ce dole za ta yi me yasa dole sai ungozi halima ba za ta iya ba aisha ba za ta iya ba fatima ba za ta iya ba ungozi tana da digiri halima tana da digiri me yasa ba za ka ɗauki halima ta maka aikin ba da haka dai bamu da wani uzuri a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna hana a rinka ba da aiki ga waɗanda ba musulmi ba musamman ire-iren waɗannan ayyukan amma don yana share maka gida ya share maka ƙofar gida ya wanke maka mota ya ba wa ciyawa da fulawoyi ruwa wannan babu laifi hatta yahuda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan riki masu yi masa irin wannan aikin share-share wanke-wanke da sauransu amma dai aiki na sirri aiki na abin da zai nuna ka aminta da mutum to ba a so ka ba da shi sai ga dan uwanka musulmi la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a ubangiji yace fataral ladina fi qulubihim maradun zaka ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta suwaye waye wanda a zukatansu akwai cuta su ne munafikai domin su Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yuqadi'una Allah والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض daka fatara alladhina fi qulubihim maradun ay almunafiqin zaka ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ana nufin cuta ta munafurci suna bayyanar da musulunci a baki amma a zukatansu kafirci suka fi so yusari'una fihim suna gaggawar zuwa ga yahudu suna gaggawar zuwa ga nasara yaquluna suna cewa naksha an tusibana da'ira muna tsoron kada wani bala'i ya same mu ne ma'ana a lokacin da musulmi suka ja daga kafirai suka ja daga musulmi suka ware yahudawa suka ware to sai kaga kuma wasu daga cikin rubabbun mutane masu cewa su musulmi ne a baki suna kulla kawance da yahudawa suna kulla kawance da nasara in aka tambaye su me yasa kuke haka sai su ce ai muna tsoron kada bala'i ya same mu yanzu idan aka yi fari a ƙasar mu suwa za su ba abinci ai dai su ne yanzu idan wata annoba ta sauka suwa za su kawo mana agaji ai dai su ne shine naqsha an na da'ira waɗansu malaman suka ce a abin da ake nufi da naksha an na da'ira yanzu idan aka zo aka gwamza yaƙi tsakanin musulmin da kafiran ko musulmin da yahudawan da nasaran sai ya zama cewa yahudawan su suka yi nasara to mu ina za mu je mu fake da haka dole ne mu je mu ɗan samu sabo da su mu kulla yar wata alaƙa da su dan gida bi maganin gobara idan nan ta yi zafi mu samu mafaka a wajensu to kaga wannan munafurci ne wannan munana wa Allah zato ne dan me baka tunanin cewa in hakan ta faru musulmi su ne za su yi nasara sai kake tunanin kafiran su za su yi nasara ai nasara ta Allah ce wa man nasru illa min indillahi al-azizul hakim nasara daga Allah take al-azizu mabuwayi al-hakimu mai hikima daka ko da yaushe Allah da ma'aikinsa da muminai su za su yi nasara an gane ko ubangiji ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawm yaqumul ashhad mu kan sai mun taimaki manzannin mu sai mun taimaki masu imani a nan rayuwar duniya da kuma ranar da shaidu za su tsaya a gaban ubangiji ita ce lahira da haka yana daga cikin alamar munafurci zuwa da neman kawance da waɗanda Allah maɗaukakin sarki hana neman kawancen da su ta fuskar da Allah maɗaukakin sarki bai yadda da ai kawance da su ɗin ba a misalin irin wannan yanayi malaman tafsiri sukan faɗi sababi na saukar ita wannan aya suka ce lokacin da yahudawan banu kainuka'a suka warware alkawarin annabi ne sallallahu alaihi wasallam na zaman lafiya da ya kulla da su a madina hakan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a zagaye garinsu ko a zagaye unguwarsu aka zagaye unguwarsu kwana ɗaya kwana biyu har aka ɗauki wajen kwana goma sha biyar suka ki su buɗe ƙofa daga baya da suka ga uwan bari abincinsu ya ƙare ruwan shansu ya ƙare suka fara galafaita to sai ɗaya daga cikin munafukai wanda shi ne Abdullahi dan Ubay dan Salul ya zo ya sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya matsa masa ya dage cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya saurare su domin a ƙarshe annabi ya fita daga hanyar su ya kau da kai gaburin su ya ki ma ya kula su to wannan dagewa da Abdullahi dan Ubay dan Salul ya yi da aka tambaye shi a bayan fage to wai kai me yasa ka dage sai annabi ya kula waɗannan mutanen shine ya faɗi wannan kalma naksha an tusibana da'ira dan musiba ta same mu shi muhammadin aka zo aka rusa shi aka ci shi da yaƙi ko wata annoba ta sauka suwa suke ba mu rancen kuɗi suwa suke ba mu abinci da suwa muke fakewa to wannan shi yasa ya zo yi wannan kumfan baki ya rarrashi annabi har annabi ya saurare su wanda a irin wannan lokaci akwai ubada dan samit wanda shi ma dan kabilar khazraj ne cikin kabilun madina kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabilarsa ta khazraj da kuma yahudawan banu kainuka akwai kawance amma ganin rashin mutuncin da yahudawa suka yi wa annabi ya zo wajen annabi ya ce babu ni babu su ya ma'aikin Allah ni kan ba zan nema musu ceto ba a wajenka ni na fi son Allah na fi son manzansa saboda me saboda shi a cikin zuciyarsa babu munafurci amma shi ko wancan da ke a cikin zuciyarsa akwai cutar munafurci yusari'una fihim sai kaga shi da ire-irensa suna rigirgen nema wa kafirai mafita ya kuluna nakhsha an tusibana da'ira ubangiji ya ce fa sallahu da sannu Allah ya kusata an yi atiya bil fathi ya zo da buɗi aw amrin min indihi ko wani al'amari daga wajensa fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin sai zama su munafukai sun wayi gari suna masu nadama dangane da abin da suka ɓoye na munafurci a cikin zukatansu dangane da kalmar alfathu fa asallahu an ya atiya bil fathi wasu malamai suka ce fatuwa nan fatuhu makka ne kafin ai fatuhu makka wannan abu ya faru da haka gab da wannan lokaci kirzirge rage ai fatuhu makka sai zama wannan aya tana albishir da nan gaba ma za a yi fatuhu makka suka ce domin kalmar fatuhu a cikin qur'ani tana zuwa da ma'anar fatuhu makka nasara da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tirsasa kafiran makka har ya shiga maka ta karfin tsiya ba dan suna so ba domin Allah ya ce fa alima ma lam ta'lamu fa ja'ala min duni dhalika fathan qariba fathan qariba shine fatuhu makka nasrun min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin nama fathun qarib ana nufin fatuhu makka amma waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi da fatu a nan shine wani hukunci wanda Allah zai rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya a cikinsa suka ce domin kalmar fatu ma a larabcin ƙur'ani tana zuwa da ma'anar hukunci qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa fattahul alim kaga thumma yaftahu bi ma'ana thumma yahkumu ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الفتح شيني الحكم shi yasa a larabci sukan ce alfatu sukan ce alfatahatu mai hukunci kuma alkali sukan ce da shi alfatihu wani mai hikimar zance ce ala ablig bani amran rasulan bi anni an fatahatikum ganiyu fatahatikum da fathu bi ma'ana alhukumu fa asallahu an ya'ti bil fathi kirz ya rage Allah ya zo da wani hukunci to wani hukunci ake nufi suka ce shine hukuncin yayi umarni da a yaƙi Yahudawa a tirsasa su su shiga addini in kuma ba haka ba sai dai su ba da jizya suna makaskanta da haka suka ce wannan ayar ta sauka kafin umarni da haka cikin suratul tauba qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun wannan hukuncin Allah yake nufi da asallahu an ya'ti bil fati idan mun ɗauka kalmar al tana nufin alhukumu a wani ƙauli na malamai suka ce al fatu shi shine Allah maɗaukacin sarki ya ce ya yafe wa annabi zunubansa wanda bai yi ba da wanda yayi domin shi ma wannan fatu ne ga annabi inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimmu ni'matahu alayk wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima waɗansu malaman suka ce alfatuhu abin da ake nufi da shi shine musulmi su samu nasara tunda ku munafukai kuna tsoron musulmi ba za su yi nasara ba kafirai su za su yi nasara shi yasa je ku kulla alaka da su to fa asallahu an ya'ti bil fati da sannu Allah zai zo da nasara kuma ya danka ta ga hannun musulmi kamar yadda ya yi musu alkawari da aka suka ce shine buɗe buɗen garuruwa da aka yi ta yi a zamanin annabi kansa da zamanin halifofinsa shiryayyu aw amrin min indihi ko wani umarni daga gare shi abin nufi wani al'amari da bai bayyana yaya zai kasance ba shi kadai ya barwa kansa sani subhanahu wa ta'ala wa yuzbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin na'am wa yaqulu alladhina amanu حبطت أعمالهم فأصبحوا ya وبجيجي ويقول Amanu, آمنوا suna cewa saboda mamaki a ha'ula illazina samu billah shin yanzu wayannan su ne waɗanda suke rantsewa da Allah suna nufin munafukai jahada aimanihim ƙololuwar rantsuwarsu innahum lama'akum cewa suna tare da ku amma kuma ga abin da suka yi na munafurci gashi suna gaggawar su je su kulla alaka da kafirai duk da suna rantsewa cewa suna ku ne suna rantsewa cewa suna tare da ku idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا amanna. da haka munafukai in suka zo ga annabi sai su rantse masa wallahi mun yadda kai annabi ne wallahi muna nan tare da kai wa yahlifuna alal kadhibi wa hum ya'lamun haka nan in suka gamu da muminai sai su rantse wallahi muna tare da ku to amma a nan sai ta bayyana a fili aka yi walƙiya aka gansu ashe ƙarya suke ba tare da annabi suke ba domin gashi sun koma suna neman kawance da munafukai a yahudawa a lokacin da kuma yahudawan suna tsaka da faɗa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sai munafukai muminai suke mamaki a haula aka aqsamu billahi jahada imanihim innahum lama'akum shin yanzu ba waɗannan bane suke rantsewa ko doluwar rantsuwar su da Allah cewa wai suna tare da ku kaga wannan abun mamaki ne wannan tonan silili ne Allah madaukakin sarki yayi dangane da munafikai lafazin waya yaqulu allazina amanu kira'a guda uku saba'iya mutawatira ta tabbata akan wannan aya fadin waya yaqulu akwai waɗanda suke karantawa da wawun sannan da yi wa fi'ilin ya kulu damma wa ya kulu kamar yadda muka ji anan kuma cikin ƙura'u saba asim ibn abi na judul kufi da abdullahi ibn kasir al-makki da abu amir shami waɗannan su suke karantawa cikin ƙura'u saba wa ya kulu akwai kuma masu karantawa babu wawun ya kulu kawai wanda na daga cikinsu nafi'ul madani na daga cikinsu hamza da kisa'i sannan kuma akwai masu karantawa wa yaqula da wawun amma da wa fi'ilin yaqula fataha a madadin yaqulu wanda mutum ɗaya ne cikin qurra'u usaba shine Abu Amr ibn al-Ala malamai suka ce idan muka karanta wa yaqulu sai zama wawun dinnan wawul isti'nafi ne sabon zance ne an riga an gama maganar baya jumla ce sabuwa wa yaqulu alladhina amanu a haula alladhina aqsamu billahi jahada imani amma idan muka karanta wa ya kula a kira'a ta biyu mun tabbatar da ya kawai to nan ma zai iya ɗaukar sabon zance ne ba tare da kawo wawul isti'nafi ba kuma amma idan muka karanta waya kula to nan zai zama wawun din wawul adafi ne sannan fi'ilin ya kula kuma ma'atufin ne akan fa asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min indihi fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin kaga an yi atafin waya kula akan an atiya an harfun masdari ya'tiya fi'ilun mudari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi alfatahatu adh-dhahira ala akhirih wa huwa mansubun bi to sannan wa yaqulu sai zama wawul adafi yaqulu shi ma fi'lun mudari'un mansubun bil fatahati adh ala akhirih li'annahu ma'tufun ala al-mansub wal ma'tufu ala al-mansub mansub to da haka ubangiji yace wa yaqulu alladhina amanu a ha'ula'i alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim malamai suka ce wannan ayar tana nuna cewa ɗabi'ar munafukai ko ba a nemi su rantse ba suna da saurin rantsuwa wanda bayi da kyau yawan saurin rantsuwa me gaskiya me ya hada shi da rantsuwa amma munafiki yanzu nan motsi kaɗan sai ya rantse wanda wannan bayi da kyau to da haka ubangiji madaukakin sarki yake nuna cewa yawan rantsuwa ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafukai babu kyau mutum yake rawan rantsuwa a cikin zance idan ya zama dole sai ka rantse to ka rantse akan gaskiya amma matukar ba a nemi sai ka rantse ba to gaskiyar ka ta isa maka ba sai ka yi rantsuwa ba da haka Allah madaukakin sarki ce a haula illazina aqsamu billahi jahada imani to sannan malamai suka ce duk da munafukai zargin su ake yi anan ana nuna ɗabi'ar rantsuwa tana da yawa a tattare da su tare da kuma rashin gaskiyar su to amma duk da haka an nuna su kansu ba sa rantsewa sai da Allah wanda zaka sha mamaki yau rantsuwa ba da Allah ba ta yi yawa a cikin al'umma yanzu nan mutum ya rantse da wani abu ba da Allah ba na rantse da aradu na rantse da kwaran kwatsa na rantse da tannatsa to kaga wannan kuskure ne kwarai da gaske rantsuwa ibada ce ba a yi sai ga Allah ba a yi sai da sunan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana tafiya cikin sahabbansa sai ji sayyidina Umar ana magana yace wa abi na rantse da ubana to da mun yana daga cikin al'adun Larabawa a da suna rantsewa da iyayensu sai manzo Allah yace ayyuhan nas man kana minkum halifan falyahlib billahi aw liyasmut wala tahlifu bi abaikum ya ku mutane daga yanzu duk wanda zai rantse daga cikin ku ko ya rantse da Allah ko ya ja bakin sa ya shiru amma kada ku rinka rantsewa da iyayenku domin rantsuwa haƙƙin Allah ne subhanahu wata'ala da ka kololuwar rantsuwar dan musulmi shine ya rantse da Allah idan ya rantse akan gaskiya shikenan amma idan ya rantse kuma akan ƙarya to kuma ya ɗabi'antu kenan da ɗabi'un munafurci Allah ya tsare mu da haka wa aqsamu billahi jahada aqsamu billahi jahada aymanihim innahum lamakum ubangiji ce habitat a'maluhum lalle ayyukan su sun lalace fa asbahu khasirin sakamakon haka suka wayi gari suna hasararru to nan habitat a'maluhum ayyukan su sun lalace malamai suka ce ana nufin ayyukan su in dai ba su tuba daga munafurci ba nan gaba za su lalace abin nufi saya habita a'maluhum da sannu ayyukan nasu za su lalace amma ba wai ayyukan sun lalace ba domin ba daga zarar mutum ya yi laifi aikin sa yake lalace ba kamar yadda wasu ayoyi suka nuna sai fa in ya mutu akan haka bai tuba ba wa man yartadda minkum ko yartadid minkum an dinihi fayamud wa huwa kafir to fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun sai fa in mutum ya aikata laifin kuma ya mutu yana kan hakan bai tuba ba sannan aikin sa yake lalacewa wannan bisa ga ra'ayin jumhuru imam malik ne kadai cikin malamai ya ce da zarar ka yi ridda ko da zarar ka aikata munafurci munafurcin da ke fitar da mutum daga musulunci irin wannan wanda munafukai suka yi zuwa su haɗa baki da kafirai don a yaƙi annabi to nan take ba sai mutum ya mutu ba aikinsa ya lalace wannan ra'ayin imam malik dan anas ne kadai cikin jumhur amma sauran malaman mazhabobi guda uku duk sun tafi akan cewa waɗannan ayoyin da suke nuna bacin aiki take waɗansu ayoyin sun ƙayyade su da cewa sai dai in mutum ya mutu bai tuba ba wanda kuma wannan shine zance mafi inganci da haka habitat a'maluhum abin nufi fatahabatu a'maluhum ayyukan su nan gaba za su ɓaci idan dai har suka yi sakaci ba su tuba ba suka mutu akan haka fa asbahu khasirin sai su waye gari suna masu hasara a ranar tashin alkiyama Allah ya tsare mu na'am يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة Ubangiji, وبنجي sarki ce, ya ايها الذين Amanu يا كو ودان suka yi imani man yartadda minkum an duk wanda ya yarda daga cikin ku ya bar addinin sa ya fita daga musulunci yayi musun wani abin da ya zama wajibi a yarda da shi a musulunci ya zama kenan yayi ridda kamar yayi musun sallah ko yayi musun samuwar mala'iku ko yayi musun tashin alkiyama ko ya kafirce wa wani littafi daga cikin littattafai kaga yadda da waɗannan dole ne ga wanda zai shiga musulunci to da zarar mutum ya yi musun ɗayan waɗannan ko shakka babu yanzu ya yi da ya bar addini ubangiji ya ce duk wanda ya haka kuwa fa sawfa ya'ti Allahu qaum da sannu Allah zai zo da waɗansu mutanen yuhibbuhum da yake son su wa yuhibbunahu su ma suke son sa azillatin alal mu'minin masu kwantar da kai ga ƴan uwansu muminai izzatin alal kafirin masu ɗaga kai da nuna isa ga kafirai ma'ana masu tausasa wa wa'ancan amma masu kausasa wa wa'annan na fi sabilillah waɗanda za su yi jihadi su yi ƙoƙari wajen su ga sun yada addinin Allah wala na laumata la'im ba sa tsoron zargin mai zargi zalika fadlullah lallai kan wannan falala ce ta Allah Allah ya maka wannan wannan kan falala ce ta su subhanahu ta'ala. yu'tihi man yasha ubangiji yana bada falalarsa ga wanda ya so wallahu wasi'un alim lallai Allah mayalwaci ne ta fuskar falala sannan kuma mai ilimi ne subhanahu wata'ala kalmar manyar tadda akan karanta a ce irtadda a yi idgamin dalun a cikin dalun irtadda akan ce kuma irtadid shi yasa a kira'ar nafi'u ya ayyuhal amanu man yartadid minkum a madadin man yartadda domin da irtadda da irtadada a larabci duk su ɗaya ne amma wani lokaci akan shigar da dalun fiddal sai zama irtadda a madadin irtadada haka aya cikin suratul baqara wa man yartadda minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir a qira'an nafi wa man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir ubangiji yace fa sawfa yati Allahu bi qaum da sannu Allah zai zo da waɗansu mutane malamai suka ce anan an ce qaumin an kawo shi na kira littafqimi wat ta'zim ba wai dan ba a san mutanen ba Allah ya san suwaye mutanen amma sai ce da sannu Allah zai zo da wasu mutane kalmar wasu sai ya dauka kamar ba a sani bane amma an sani domin akan kawo na kira litta wata dan a girmama abu ba wai dan ba a san shi ba sai a kawo shi na kira a larabci kamar yadda Allah ce inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan kaga da rasulan na farko da rasulan na biyu duk an san su rasulan na farko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasulan na biyu shine annabi Musa alaihi salam amma duk sai Allah madaukakin sarki ya kawo su na kira a madadin ya ce inna arsalna ilaikumur rasula kama arsalna ila fir'aunar rasula amma sai ce rasulan rasulan littafkimi wa ta'zim dan ya girmama su waɗansu manzanni na daban waɗansu ƴan aike na musamman muka aiko muku da irinsa kamar yadda muka aika wa da fir'auna irinsa naku muhammad sallallahu alaihi wa sallam na fir'auna musa alaihi salatu wassalam to haka nan ubangiji da ya tashi rantsewa da kwanaki goma na farkon watan zulhijja sai ya ce wal fajri wa layalin layalin nakira ashirin nakira littafqimi wata ta'zim ba wai dan ba a san kwanakin ba ai sanannun kwanaki ne su ne goma farkon watan zulhijja amma me yasa aka kawo su na kira dan a nuna maka kwanaki ne na musamman shi sa malamai suka ce in dai rana ta fito ne zuwa ta faɗi to babu wata rana mai daraja sama da waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja a wunnai na shekara babu wanda suka kai su daraja amma in dare ne daga faduwar rana zuwa hudowa alfijir to kuma babu waɗanda suka kai waɗannan wanda muke ciki na goman ƙarshen watan ramadan darare ƙarshen watan ramadan sun fi falala amma wuni ranaku farkon watan zulhijja sun fi falala daka nan da ya ce fa sawfa yati Allahu bi qaumin da sannu zai zo da wasu mutane na musamman bari ku ji su ta yadda suka zama na musamman yuhibbuhum yana son su duk wanda Allah yake so ba na musamman bane wa yuhibbunahu su ma suna son sa duk mai san Allah ba na musamman bane to me hikimar sai da aka fara cewa yana son su kafin a ce suna son sa wanne yafi ka so Allah ko Allah ya soka Allah ya soka shi yasa malamai suka ce sai aka gabatar da yana son su kan a ce suna son sa domin shi Allah kan kowa yana son sa amma shi kuma ba kowa yake so ba shi yasa bahaushe ya ce akwai son maso wani koshin wahala kaso ba a son ka to kaga wannan baka dace ba shi yasa a addu'a sai ka ce Allah ka haɗa mu da masu son mu ba wanda muke so ba in muke so ba dole su so mu ba amma masu son mu to ko daga baya mu ma masu su su dai su fara son mu shi yasa Hasan al-Basri yace laisa sha'anu an tuhibba innama sha'anu an tuhabba burgewar ba shine kai ka so ba burgewar shine a soka to wannan zai nuna maka sahabbai na musamman ne Allah ya fara son su kafin me su su so shi amma yanzu da ni da kai dun rububi muke mu so Allah ba mu da garantin ya so mu ko bai so mu ba duk application muke ta yi an yadda ko ba a yadda ba ba mu sani ba amma su ka da garantin Allah ya ce ya so su yuhibbuhum wa yuhibbunahu yana son su su ma suna son sa sifa ta biyu azillatin alal mu'minin masu kwantar da kai ga 'yan uwansu muminai masu tausaya wa ‘yan uwansu muminai masu yada sallama ga ‘yan uwansu muminai masu ciyarwa ga mabukata na ‘yan uwansu muminai wannan ko shakka babu sifa ce ta mutanen kwarai na musamman waɗanda Allah yake so Allah ba zai so ka ba sai ka kasance kana da wannan sifa Allah ba zai so ka ba sai ka kasance ka cika wannan sharaɗi kana tausaya wa bayansa, sakamakon tausayin bayansa, da ƙaunar bayansa da kake shi ma yake ƙaunaka yake son ka shi yasa a hadisi manzo Allah yace arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama masu tausayi su Allah ke tausayawa ya ku bayi da kuke ƙasa ku tausayawa na ƙasan ku na saman ku shi ma sai ya tausaya muku subhanahu wataala da haka azillatin alal mu'minin masu tausayin ɗan uwansu mu'minai amma izzatin alal kafirin masu nuna isa ga kafirai ba sa ɗaukar kaskanci a wajen kafirai ba sa yadda da wulakanci a wajen kafirai suna jin duk abin da kafiri yake da shi ƙasa yake da su su su ne sama su ne sarakuna domin su ke da imani domin imani shine mulki imani shine ɗaukaka a duniya da lahira matukar baka da imani duk abin da Allah ya baka makaskanci ne kai amma matukar kana da imani ko me ka rasa kai ne maɗaukaki a duniya ka da lahira domin ya ce wa dallahu amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi shay'a Allah ya yi alkawari sai ya ba ku ɗaukaka a duniya amma sharaɗi ku rike imani idan kuka rike imani sai ku ɗaukaka in kuka yi sako-sako da imani gwargwadon sako sakonku ku da shi gwargwadon ƙasan da za ku yi kenan gwargwadon sake rike shi da za ku kuma gwargwadon yadda za ku ɗaukaka shi yasa Umar dan Khattab yace kunna qauman azilla fa'azzana Allah bil Islam famahma ibtagaina al izzata bighairihi azallana Allah mu musulmi makaskantan mutane ne da Allah ya so ya daga mu sai ya bamu musulunci dan haka in muka nemi ɗaukaka ba ta hanyar musulunci ba za mu kaskanta da ka karka rinka jin rauni dan addininka karka rinka yin ƙasa a gwiwa kada ka rinka shayin wani abu in dai kai musulmi ne kai ne maɗaukaki wala kafu wala tahzanu wa a a'launa in kuntum mu'minin kada ku tsorata ka rike wannan izzar a cikin zuciyarka domin walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqina la to da yana daga cikin izza ga kafiri in ka ganshi kar ka fara masa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim la tabda'u yahuda wan nasara bis salam in kaga kafiri kaka fare masa sallama to malamai suka ce wannan sallamar musulunci ake nufi gaisuwa fa wasu suka ce ta shiga karkashin sallama har gudumoni ba za ka fara ce masa ba shi ya fara ce maka gudumoni amma wasu malamai suka ce a sallamar musulunci ake nufi idan kuka yi aron gama da wanda ba musulmi ba akan hanya to ba shi ya fara ce ma salamu alaikum kuma in ya ce ba amsa masa zaka yadda ake amsa musulmi ba sai ka ce wa alaikum ko ya hadikum Allah wa yuslihu balakum sannan in kuka haɗu da wanda ba musulmi ba a hanya ka bazar babbar riga ka ko ba babbar riga ba ce ba a ka bubbuɗa ka faɗarka fa idza laqitumuhum fattaruhum ila adyaqi turuqi annabi ya ce in kun gamu da su ku matse su a hanya to amma fa ba za ka iya haka ba sai in kai na gaske ne wallahi in na jabi ne kai dole janye ya bangaje kai wuce na gaske ne ka tsaye da sallah ka rike tauhidi ka rike amana na kasuwanci da aikinka to sai Allah ya sa maka izza ba sai ka zara ido ba sai ga ana tsoron ka amma wani ya zara idon ya kwalkwalo ba ba a sa, shiru kamar ayi musa a cikin toka amma matukar karke Allah sai Allah ya sa maka kwarjini sai Allah ya sa maka tasiri a zukatan makiya sai su rinka tsoron ka kamar yadda sahabbai suke a farko sahabi ɗaya in ya shigo gari sai ka ga baradan garin arna suna rufe kofa suna tsorata saboda sun ga gaskiya tana tafiya da kafarta to da ka izzatin alal mu'minina zillatin alal azillatin alal mu'minina izzatin alal kafirin malamai suka ce wannan ayar ta yi daidai da fadin Allah Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum kaga ashiddaw alal kufar a can shine a izzatin alal kafirina nan ruhama'u bainahum a can shine a zillatin alal mu'minina anan a gane ku to wannan sifar mu'minan kwarai kenan yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yuti man yasha wallahu wasi'un alim hadisi ya tabbata cikin musnad na imamu ahmad daga abu zar al-gifari Allah ya kara masa yadda yace amarani khalili sallallahu alaihi wa sallama bi sab'in bada ɗayina masoyina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni da abubuwa guda bakwai Abu Zar ya ce ni bi hubbil masakin manzo Allah ya umarce ni da tausaya wa raunana wa dunuwi minhum da ma in rinka kusantar su ina zama tare da su domin shi kansa manzo Allah haka Allah ya koyar da shi wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du an aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta da ka zama da talakawa zama da muskinai duk da Allah ya maka ɗaukaka alama ce ta ƙaunar musulmi alama ce ta ƙaunar muskinai manzo Allah Allah da kansa yace da shi ya zauna tare da irin waɗannan su Allah madaukakin sarki yake so domin yawan masu abu da akwai masu hannu da shuni in ka zauna tare da su ambatan Allah yana da karanci sai dai lissafin daloli yau na ji an ce dala ta hau a ai na ji an ce ta tashi na ji an ce ai an yanka fili a waje kaza a'a na ji an ce ai an to su zancen su yafi yawa illa kalilan daga cikinsu amma shi ku talaka ina ya ga dala ba kudi a banki babu a bankaɗe daka in dai mai hankali ne tunda ya rasa lissafin daloli ai kaga ba kuma ya manta zikirin Allah ba shi yasa Allah yake a zauna tare da su abu na farko kenan abu na biyu wa amarani an anzura man huwa duni kuma manzo Allah ya umarce ni da in zan yi kallo in rinka kallon na ƙasa da ni cikin komai na ni'imar rayuwa da matsayin rayuwa domin hakan shi zai taimaka mu in gode wa Allah duk yadda kake jin kana cikin wahala akwai wanda yake kasa da kai to kar ka kalli wanda ya fi ka ka rinka kallon wanda ka fi sai ka gode wa Allah amma in kana kallon wanda ya fi ka kullum to raina naka za ka rinka yi abu na uku wa amarani an asilar rahima ya umarce ni in rinka sada zumunci wa in adabar koda ni an yanke min wa amarani Allah as'ala ahadan shay'an kuma ya umarce ni kar in roki kowa komai wa amarani an aqula al-haqqa wa in kana murran kuma ya umarce ni in faɗi gaskiya ko mun ɗacinta wa amarani Allah kafu fillahi laumata la'im kuma ya umarce ni kada in tsoraci zargin mai zargi wajen isar da sakon Allah wa amarani an uksira min qawli la haula wala quwwata illa billah kuma ya umarce ni a ƙarshe in ke yawan zikirin la haula wala quwwata illa billah yace fa innahunna min kanzi min kanzin tahtal arshi domin an ciro su ne daga taska daga karkashin al'arshi, wannan hadisi hadisi ne ingantacce daka mahalli shahid wa amarani alla akhafu fillahi lawmata la'im ya umarce ni da kada in ci tsoron zargin mai zargi wajen isar da sakon Allah shine wala yakhafuna laumata la'im zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasiyun alim to kuma wannan ita ce ɗabi'ar masu azin gaskiya manzanni da wanda suka bi ba su allazina yuballiguna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakshauna ahadan illallah Allah wa kafa billahi hasiba masu isar da saƙon Allah manzanni da wanda suka fitar ba irin tasu to waɗannan Allah kaɗai suke tsoro ba sa tsoron wani in ba Allah ba saboda lokaci da kuma program da za su biyo baya da tambayoyinku da suke da yawa dole za mu ja burki mu tsaya anan ba wai don mun so ba ba wai don dama mata ba mu ba sai don haka muka samu kanmu sai dai mu haƙuri idan Allah maɗaukakin sarki ya ara mana rai a shekara da mai zuwa in yaso sai mu sake komawa daga farkon ayar ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi sai kuma mu dauko bayani bisa ga yadda yake abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a gurguje zan je kai tsaye zuwa ga tambayoyi kafin sauran programs din mu su biyo baya mai tambaya yake cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam imani ina da tambaya kamar haka idan ruwan sama suka sa aka haɗe sallah za a iya dawowa a yi tarawihi a wannan masallacin in ruwan ya ɗauke 'Eh ba laifi ba ma sai an dawo ba take idan aka yi sallar isha a lokacin haɗa sallah malamai suka ce ya halatta duk filfilin da suke biyo bayan isha kuma a ci gaba da yin su ba sai an tafi gida ba misali yanzu gab da zamu sha ruwa sai ruwan sama ya taso kaga an bamu damar mu hada magarba da isha to muna hada magarba da isha din in mun ga dama mu dora tarawihi domin su sallolin dare abinda kawai ake jira a isha duk lokacin da aka yi isha lokacin su kuma yayi da aka ba ma sai ka je gida ka wani dawo ba bil munasaba a wannan gaba akwai magana ta cewa ana iya haɗa tarawihi da tahajjudi a goman ƙarshe a 'yan kwanakin nan ana ta wannan maganar ko to yanzu gabda zan fito daga gida akwai wani bawan Allah da ya kira ni daga ƙasar Saudiya ya ce sunansa ko gali sadi ko wani abu da ma'aikacin radio vision fm ta nan Abuja ya haɗa ni da wani ɗaya daga cikin daraktocinsu aka ce sunansa ko Umar Matazu mun dai tattauna da su suka turo min ɗaya daga cikin lambobin malaman da suka yi wannan magana a nan garin kuma mun tattauna wajen minti talatin da ɗaya daga cikin malaman wanda sunansa malam lawal hassan yanzu yana da program ya ce a gidan rediyo bishan karfe biyar zuwa ɗan wani abu haka da haka mun gama yankewa tsakanin ni da su in allah ya yarda an juma karfe tara daidai za mu haɗa wannan gidan rediyo don mu tattauna akan wannan matsala a lokacin da malam Hussein zakariya yakan yi program da haka ga wanda yake so ya ji abin da zai wakana dangane da haka sai ya saurara zuwa anjima ba manufarmu mu shine mu je mu ce wane yayi gaskiya wane bai yi gaskiya ba manufar shine mu bayyanar da abin da yake shine amana a kanmu musulunci ba addinin wane yayi gaskiya wane yayi ƙarya bane addinin gaskiya ta ɗaukaka gaskiya akan kowa take ba gazawa ba ce malami yau ya fatawa gobe ya zo ya ce na gane na yi kuskure dan ni dan adam ne jiya mun yi irin haka ko da haka wannan ita ce manufarmu mu tsakanin mu da malaman kuma kuma ya zama cewa manufar ku shine gaskiya ta bayyana ba wai malam wane shi ya ko malam a'a wannan ba shine manufa ba duk wanda ya ce zai ɗauki haka to ba gaskiya ce manufarsa ba da haka ku fahimci wannan fahimta mai kyau sabani addinin musulunci ba sabon abu bane ba gwargwadon fahimta wane ya fahimci kaza wane ya fahimci ba haka ba sai a zo a tattauna ubangiji ya ce fahimta na zatun fi shay'in farudduhu ila Allah wa tun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah ya madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon banta mai tambaya ce kuma wani ya faɗa min cewa idan mutum yana kwana a masallaci ko kuma zai iya zama a masallacin har lokacin sallar isha ya riske shi to ba bai halatta a gare shi ya haɗe sallah ba to ya wannan matsala take ma'ana mutumin da ake ruwa kuma shi yana masallaci kuma kila itikafi ma yake kaga shi ko an gama ruwan ma ba fita zai yi ba to shin shi ba zai haɗa sallar ba saboda yana zaune a masallaci eh wannan ra'ayin imamu malik ne dan anas haka imamu malik ya faɗa cewa jam'i da aka halatta a lokacin ruwa iya ga wanda suke masallaci ne in za su fita amma wanda ba zai fita ba ko ma yake gidansa bai ma zo masallacin ba yace ba zai haɗa sallah ba to amma shi ma wannan ra'ayi ne mai rauni abinda hadisai suka ce in dai ruwa ya sauka a haɗa sallah sawa'an a masallaci ya riske ka a gida ya riske ka in an gama fita za kai zama za an dai baka wannan damar lokacin da damar ta samu ka yi amfani da ita tunda illa ta sauka hukunci ya tabbata Allah ya samu dace mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi inni uhibbuka fillah zalika Allahu ilman nafi'an wa hayatan tawilatan tayyiba ahabbaka Allahu allazi ahabbtani lahu shi da nayi maganan na faɗa ya ji me na faɗa yace malam dan Allah ina zan samu littafin al-mawaris fi shari'a al-islamiyya fi daw'il kitabi wa sunna bi kalmi Muhammad Ali As-Sabuni wannan kasuwa zaka je malam ba mai saida da littafi bane ina zan samu wannan littafin mu ne wanda muka eh, taɓa koyar da shi a makarantar legal ta daura katsina state mun yi wannan karatun da su kusan shekara biyu baya yake cewa wanda ka koyar da ni a makaranta wannan lokaci da na koyar da kai ni na san inda na samo nawa kai kuma yanzu zai ka je ka nemo naka sai ka tafi kasuwa wajen yan littattafai ya ce malam ya hukuncin bin liman da yake haɗa hafsu da warshu a cikin sallah kuma akwai ƙur'ani kuma akwai kurakurai sosai ma'ana haɗa kira'o'i guda biyu a sallah kaga kowace daga cikin kira'o'in da ta tabbata amma ba a samu ba cewa annaba a lokacin sallah yana haɗa su to shin ya hukuncin haɗa su shekul islam ibn taymiya ya yi magana akan haka ya ce in a raka'a ɗaya yake haɗa su to wannan kuskure ne amma in a raka'a daban-daban ne to wannan ba laifi raka'ar da ka zo ka karanta ta farko sai ka karanta da kira'ar hafsu da ka zo raka'a ta biyu kuma sai ka canja kira'a sai ka koma warshu ko qalun ko kisa'i ko abin da ya kama da haka yace to babu laifi wannan domin kowace raka'a zaman kanta take yi amma a raka'a ɗaya ka rinka cakuɗawa to wannan shine bai da kyau wannan bai kamata ba kuma idan an samu liman yana irin haka to sai a kokari a faɗakar da shi a nuna masa a gyara masa kuma ta hanyar da ta dace ba ta hanyar nuna za a tuɓe shi ba tsageranci rashin kirki ba haka ya kamata ba ta hanyar ladabi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana domin kowa zai iya samun kansa irin wannan yanayi na kuskure in kai ba a kama ka ta wannan bangaren ba za a iya kama ka ta wani to in ya zama duk kuskure ba gyarawa ake ba tuge liman ake yi to sai ya zama kullum muna da sababbin limamai kuma ba wanda zai zama ɗari bisa ɗari domin alkamalu lillahi nauf ya ce malam idan mutum ya faɗo a mota ya ji ciwo har ya zama sanadiyar mutuwarsa to mai motar zai yi kafara kuma zai biya diya a'a ba ruwan mai mota in dai ba gudun ganganci yake yi ba gudun ganganci yake irin gudun nan da 'yan arubta suke yi idan an zo biki ai abin nan kwana da mota ana abin ana cin taya to irin wannan ya san ya ɗebo mutane kuma yake ta wannan gilu-gilu da mota sai wani ya faɗo ya mutu to yanzu shi ya kashe shi zai biya diyarsa kuma zai yi kafara an gane ko amma haka kawai tafiya ake cikin hankali kai ne baka zauna daidai ba ko tsautsayi ka zauna a jikin kofa ka jingina ka sakan mata karfi kuma ta ta kwan biyu kawai sai kofa ta buɗe sai ka silmiyo yi kaddara ce kai ma yi ka ɗauka mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum ya mu'allim wallahi ni kam ina yi maka fatan alheri a gare ka da iyalanka da iyayenka baki ɗaya to na gode ya ce bayan haka malam don Allah ina neman ƙarin bayani akan sallar farilla sai ya ce a lokacin da liman yake sallah tare da mamu shin su mamun za su karanta fatiha da sura ko ko za su karanta fatiha su yi shiru to wace iriyar sallah ta bayyanar da karatu ko ta ɓoyewa idan sallah ce wacce ake bayyanar da karatu to malamai sun yi magana guda biyu wasu ka ce dole sai ka karanta fatiha amma ba haɗa baki za ka yi da liman ba sai ka jira sai liman ya gama tasa idan ya gama sai kai sauri ka karanta taka amma sura sai ka ja bakin ka kai shiru ka jira shi sun dogara da hadisai masu tarin yawa na daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'allakum taqra'una kalfa imamikum ko dai ku kuna yin karatu ne a bayan limamin ku wata rana an yi sallah sai annabi ya ji alamar magana a bayansa da aka idar ya juyo ce ta yi kuna yin karatu a bayan limamin ku ko suka ce eh sai ce la taf'alu illa bi fatihatil kitab kada ku yi karatu sai dai iya fatihatul kitabi haka yana daga cikin eh, hujjojin da suka dogara wanda suka ce za a karanta fatiha a kar sallar da ake bayyanarwa amma iya ita kawai za a yi kuma a jira liman ya gama tasa sannan a yi domin Allah ya ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu dan karka hada baki da shi hujjar su ta biyu sun dogara da hadisin muslim na abu huraira hadisi kudusi ubangiji subhanahu wataala ce qasamtu salata baini wa baina abdi qismaini na raba sallah tsakani na da bawa na kaso biyu sallah anan ana nufin suratul fatiha idza qala allah alhamdulillahi rabbil alamin qala allah hamadani abdi wa idza qala al abdu الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال العبد ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي wa idza qala Allahu ihdinas siratal mustaqim qala hadha baini wa baina abdi siratal ladina an'amta alaihim qala baini wa baina abdi to da ka a ƙarshe dai malamai sukan ce wannan falala da aka ambata ta batun suratul fatiha bai kamata ba mai sallah ya batta ta wuce shi duba zuwa ga wancan hadisin ga kuma wannan da aka babu laifi in liman yana karatu ka jira shi amma yana gama fatiha ka ce amin kai kuma ka karanta iya fatiha sai ka ja baki kai shiru wannan a sallar da ake bayyanawa kenan wasu kuma malaman suka ce a ba za ka karanta komai ba in dai liman yana karatu ka ja baki kai shiru wa'ancan hadisan duk an shafe su wannan shine ra'ayin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a cikin littafin Sifatu Salatin Nabi ya kawo hadisin Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa idza qara'a fa ansitu in liman yana karatu ku shiru da aka yace wannan hadisin hadisin ya goge wa'ancan da haka yanzu kan in sallah ce ta bayyanar da karatu liman yana yi kana jin nasa to dole ka ja baki ka shiru ka saurare shi amma idan sallah ce ta ɓoye karatu damar liman yana yin nasa a ɓoye to nan kana da damar kai naka cikakke fatiha da sura sai dai ka'idar da zarar liman ya gama nasa ya ce assalamu ayayi kabbara to dole kai ma kai kabbara ka bi shi ba za ka ce sai ka kai ƙarshen sura ba tambaya ta biyu ce da mutum ya ɗago daga sujjada a lokacin da mutum ya ɗago daga sujjada wani tasbihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi yakan yi rabbi gifilli rabbi gifilli rabbi gifilli sau uku ko allahumma gafilli allahumma gafilli allahumma sau uku ko kai amfani da rabbu ko kai amfani da allahumma ko kuma ka ce rabbi gifilli warhamni wahdini wajburni wa afini warzuqni warfa'ni duk wannan ya tabbata zikirin tsakanin sujada guda biyu takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta malam Allah ya ƙara ma ƙoƙari da ƙwazo a bisa ƙoƙarin da kake yi na yaɗa addini da kuma fahimtar da mutane abin da yake daidai Allah ya saka da alkhairi da farko abin da nake so malam ya ƙara fito da bayaninsa a fili shine maganar zakka domin kamar yadda kai bayani to wannan takarda ce irin ta jiya na manta na arga na amsa ta jiya zakkar gidaje da sauransu mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum na yi wa malam fatan alkhairi tambaya ta dangane da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to malam ablugul maram ibn hajar ya kara da wannan hadisi wa fi ukra li ahmad wa abi daud wa tirmizi wa ibn hibban la'allakum taqra'una khalfa imamikum irin dai hadisin da muka bayani yanzu kenan tambayarsa ta biyu ce tambaya ta biyu shin in mutum yana bin liman sallah bayan liman ya ce sami Allahu liman hamidahu to mamu zai maimaita kafin su ce rabbana wa lakal hamdu na amsa wannan tambaya makamanci ta ko ya eh, tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara maka lafiya malam mutum yana aiki a gona sai suka samu saɓani da ɗan uwansa sai ya jefe shi da fatanya sai ya mutu malam menene hukunci hukunci zai biya diya domin ya yi kisa shubuhul amdi shubuhul amdi ba za ka ce kisan ganganci ba ne ba za ka ce kuma ba na ganganci ba ne abin da yasa ba za ka ce na ganganci ba ne saboda ba ka da wata hujja ko wani dalili da ya nuna intention ya yi abin ya yi shi ne intentionally amma abin da yasa kuma ba za ka ce ba ganganci ba ne ya jefe shi kuma da fatanya fatanya kuma za ta iya yin kisa da haka malamai suka ce anan shubuhul amdi kenan ya yi kama da na ganganci amma ba za a yi zartar cewa ganganci ba ne ba saboda duba izuwa ga cewa ɗan uwansa ne kuma musu ma suke yi kuma suna zaune tare ma'ana alamar dai akwai 'yan uwantaka tsakaninsu sai wannan abu ya zo ya faru da haka irin wannan yanayi zai biya diya diya cikakkiyar diya miliyan talatin da shida da ɗoriya kuma shi ba za a bashi ko sulai biyar ba a cikin diya ko yana cikin magadansa ba zai ci ko sisi ba sannan zai yi azumi sittin a jere in bai samu baiwar da zai yanta ba amma in ya samu baiwa ba ta hariru raqabatin mu'mina amma in bai samu ba fa ya lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah tambaya ta biyu shin malam akwai hukunci da ya tabbatar da cewa akwai mata wanda in ka aure su sukan janyo karayar arziki babu camfi ne wannan mai tambaya ta gaba ya ce malam wani ya taɓa ce min abu huraira mutumin rusiya ne shin hakan gaskiya ne ƙarya ne abu huraira ɗan ƙasar yaman ne sunansa abdurrahman ibn sakar addausi al-yamani ƙabilar dausu a ƙasar yaman take mutumin yaman ne shi yaman ku a da can da yanzu har ba a cikin yankin rasha take ba har yanzu a yankin gabas take ya hmm. tambaya ce salamu alaikum tambaya na ne me adadin sallan kasaru ga mai gida biyu different state example kano and abuja ai duk babu kasaru a gare shi duk yana da gida a wajajen da yake ambatawa yanzu kan sai ka je wata jihar da ba Kano ba ba Abuja ba sannan za ka yi kasaro amma a Kano dan gida ne a Abuja dan gida ne duk kana da gida a wajen da haka babu batun kasaro sai ka tafi wajen da ba ka da gida to can kake bako a can ne za ka yi kasaro ya ce uhm, tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam idan muna son yaran mu su koyi karatu irin naka wace makarantar islamiyya ya kamata mu sanya su ni makaranta allo ma na yi islamiyyar ta kaɗan ce ba ta da yawa ya ce malam kana tafsiri a wani wurin bayan tafsirin ramadan idan kana yi to a wani gari ne wuri da kuma lokaci a garin kano ne allah ya mai da malam gida lafiya amin assalamu alaikum allah ya ƙara wa malam karama da fahimtar addini tambaya malam da matan Musa da matan Isa uwa ɗaya uba ɗaya misali zai fara bayarwa sannan ya tambaya ya ce amma ba gari ɗaya suke ba ni kuma ina aure da ɗiyan Musa har muna da ‘ya'ya huɗu sai Isa ya nemi a kan in zo ya aura min ɗiyan shi yarinyan da uwarta da uwar matata uwa ɗaya uba ɗaya shin auren ya halatta kwarai kuwa kwarai kuwa ba inda aka ce ba za a auri ƙarya da ƴar kanwa ba ana iya auren ƴarya da ƴar kanwa cousins kenan amma ka auri yara disan faza disan maza to wannan shine aka hana wa an tajma'u bainal uktaini illa ma qad salafa uktaini ko dai shaqiqaini ko li abbaini ko li ummaini ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya waɗannan su ne ba a haɗa su at once a lokaci ɗaya amma ɗaya ta mutu zaka iya auren ɗaya ka saki ɗaya zaka iya auren ɗaya amma wayancan cousins at the same time zaka iya auren su lokaci guda ba laifi shari'a ba ta hana ba kunamar agogo tana nuna min saura minti biyu ko saura minti uku in ja burki akan lokacin da aka bani ga takaddun ku saura wajen guda biyar sun girmi mintunan da suke gabana mintin biyu ne takarda biyar ce to amma bari in yi gudu in amsa ko da ɗaya ko biyu a cikin minti biyu sauran kuma sai ku yi haƙuri zan miƙa su ga kwamitin masallaci la Allah malam Abdurrazzaq haifan Allah ya ƙara masa lafiya in ya zo a karatuttukansa sai ya biya ku sauran bashin duk da ba shi ya ɗauka ba mun ɗaukan masa kenan yace ce assalamu alaikum Allah ya mai da malam gida lafiya ina da tambayoyi kamar haka malam mai gida mai gadin gidanmu yana da iyali kuma ina kuma in za a fitar da zakar da kai har da shi ake fitarwa kuma ni ake bawa in bayar ko ina iya bashi eh in talaka ne kuma zaka iya bashi an fitar masa kuma a bashi shi din ya ci ga mutumin da ya zo ya sadu da matarsa da rana a watan ramadan manzo Allah ya ce da shi je ka kai azumi ya ce ni da na karya ɗaya ma kuma a ce in je in yi sittin yaushe zan iya je ka ciyar da muskini. ka yanta baiwa ya ce wallahi duk ga madina bangonta na gabas da na yamma ba gidan da ya kai ni talauci sai annabi ya dariya ya kyale shi can sai aka samu abincin wani ya kawo sadaka sai annabi ya ce ina mutumin nan ya ce gani ya ce ɗauki ka je ku ci kaga kafara ta sace kuma aka ce ya ci da shi da iyalinsa amma kafara kenan wanda an fi tsanantawa ballantana kuma a wannan sharaɗin kawai ya tabbata cewa bai da abincin wannan yinin doriya akan haka to shi ma ya halatta a bashi sai ce malam ina da ‘yar uwa kuma tana aiki a gurin aikinta ana ba ana ba wa sauran abokan aikinta overtime to ita saboda tana da aure ba ta yin overtime amma sai darakto ɗinsu ta ce a rinka ba ta rabin abin da ake ba wa masu yin overtime duk da ba ta yi ba tunda ita tunda ita she is hard working sai ce malam ya halatta ta ci eh kyauta haka ba ta ya halatta ta ci sai ce idan ba a samu amsa masa ba ga lambar waya a yi masa text to an amsa maka ma tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam mutum ne ya aro mota sai ya yi accident kuma ya mutu to malam waye ne zai biya mota ga mai shi babu mai biya kaddara ta hausu shi ta rai kai kuma ta mota yo shi ma ya rasa ransa ballanta na mota kai ba za ka iya rasa haka hakura ba yanzu in shi ka in ya biya ka mota ko wani dan uwansa ya biya ka mota to shi wa zai biya shi rai dole ka hakura kaddara tana iya hawa kowa na biyu malam mu dai ma'aikatan gwamnati muna cikin shubuha a cikin halin da nake a cikin a ciki kaina ya kulle domin kuwa komi za a gabatar sai an nuna cuta a ciki ko a cuci gwamnati ko kai a cuce ka ko kuma ka ci haram malam abun ya zama ruwan dare to menene mafita mutum ya bar aikin ne ko yaya ina fa ya bar aiki yanzu ma aka fara ko ba haka ba shiga sojan badakare muna nan ya za a ce ka bar aikin gwamnati in ka fita daga ma'aikatar waye zai wakilci musulmi a wajen ka sani kai musulmi a duk wata ma'aikata da kake ba kanka kake wakilta kai kadai ba in kai luzin opportunity din ba kai kadai ka cuta ba ka cuci al'ummarka da haka babu wata fatawa da za ta ce ka fita ka bar aikin gwamnatinka abin da za mu ce da kai shine ba yadda za a yi a ce babu hanya halal a inda kake da ka kai dai ka tsaya da halak Allah yana tare da kai Allah ya aje ka yana jarraba ka a wannan wajen ka yi ƙoƙari kuma ka ci jarrabawa kar kai ha'inci a wajen aiki kar ka ci amana kar kai lalaci kar kai kasala kar kai almundahana kuma ka tsaya ka wakilci al'umar ka ka wakilci addinin ka idan dama ta samu maza tafi ƙauyen ka ka jawo wani ya zo wajen kada ka ki jawo al'umar ka kuma duk lokacin addinin ka in yayi ka tashi kai addini a tabbatar kai musulmi ne a ga haka cikin mu'amalar ka cikin gaskiyar ka cikin komai da komai naka to wannan shine abin da muke da bukata babu inda zai yiwu a ce babu halal sai haram a'a lallai lallai akwai halal kuma ka takaita da halal ka guji haram duk abin da ya zo maka in ya rudar da kai yi kokari ka samu wani malami a kusa da kai ka tambaye shi shin kaza kaza kaza ya faru a wajen aikin mu shin halal ne ko haram in ka ji haram ne guje ta halal ne cika ya ka hani an mari'a dole akan waɗannan takaddu zan dakata waɗanda ba su ji tambayoyinsu ba sai su mana hakuri akwai da yawa tambayoyin da ni ne ban fahimci rubutun ba wasu tambayoyin kuma an yi ta maimai a kansu wasu tambayoyin kuma kamar yadda na gaya muku wasu tambayoyi ma ba su da bukatar a faɗe su a cikin mutane domin wasu ba abun kunya ne a faɗe su a cikin mutane wata tambayar tsakanin malami da mai tambayar ya kamata a amsa ta to amma kuma sai aka rubuto ta a cikin mutane ire-iren waɗannan tambayoyin duk na ciccire su ban amsa ba fata na duk abin da na gabatar na daidai Allah ya haɗa ni da ku a cikin lada duk abin da na kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mu Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan mu na alkhairi ka yafe mana kurakuran mu ka sanya mu cikin bayanka da zaka yanta a cikin wannan wata mai albarka akwai takaddu da yawa na addu'a fatan mu dukkan wanda yake da bukata ta alkhairi musulmi Allah ka biya masa Allah ya roƙa ko bai roƙa ba muna fatan Allah ka biya mana ka biya masa duk wanda yake da bukata ba ta alkhairi ba kuma musulmi Allah ka canja masa da ta alkhairi Allah ka biya masa marasa lafiyan mu ka ba su lafiya masu lafiya ka sanya mata albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a addu'a dai kamar an yi ta amma akwai ta musamman محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya haɗa mu a wannan waje mai albarka fatan mu Allah madaukakin sarki ya karɓi ibadunmu duka da muka yi a wannan wata Allah ya gafarta mana zunubanmu ubangiji madaukakin sarki ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci rabonmu na alkhairi na kusa allah ya haɗa mu da shi na nesa ubangiji madaukakin sarki ya danka mana shi a hannu ya kusanto mana da shi allah madaukakin sarki ya zaɓa mana shugabanni masu adalci masu sanin ya kamata wanda suka san mutuncin addini suka san mutuncin Allah madaukakin sarki ya taimake mu babban abin da zan jawo hankali a kanmu a kan wannan matsayi da muke ciki na addini a wannan zamani a wannan yanayi ko shakka babu irin wannan bayanai na yi su a masallatai da yawa kuma na yi ta maimaita su saboda 'yan uwa waɗanda abokai da abokan arziki wanda suke wajen najeriya wanda suke ta bugo mana waya ko kuma su bugo mun waya ko mu sadu da su ta hanyar intanet ko makamantan haka cewa ya kamata mu rinka jawo hankalin mutanenmu a najeriya dangane da su tashi su rinka yi wa addinin musulunci aiki ta ɓangarori daban-daban mu sani addinin nan namu na musulunci addini ne da yake buƙatar kowa yana da dama da hali da yanayin da zai kare musulunci kuma ya bashi gudunmuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin sa ingantacce ya tabbatar mana da cewa kowane mumini wani kafa ne da ya toshe wata kafa ta musulunci dan ka yi ka kokarin sa ka a zuwa musulunci ta kafar kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana da cewa kowane mutum yana da aikin da zai yi kaga hatta Sufyan bin Mu'affal wanda aka yi kissa if na Aisha radiyallahu anha wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi aiki a yanayin da yake ciki yanayin da yake ciki shine shi aka zauna aka yada zango yana da baccin safe ba iya tashi ya bi mutane har sai yayi bacci Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to in muka tashi da sassafe muka barka muka tafi kai kuma lokacin da ka tashi daga baccin nan to ka dudduba ka gami muka yadda ko me muka yi wani abu ka mana aiki ka taho mana da shi bacci ma yake sadda musulunci ya amfana da baccinsa kuma wannan baccin ya tsinto na na Aisha radiyallahu anha lokacin da ta bata kaga wannan yake nuna mana dan shusha yana ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai mai gadi ne kai duk halin da ka samu kanka ya kamata ka san cewa wakilin musulunci ne zaka ba musulunci aiki to babban yanzu abin da muke fama da shi shine a propaganda da hulduwa da ake yi yakin cacan baki da duniya yanzu take kai yanzu tun lokacin da aka rusa soviet da yakin cacan baki da komai da komai to yanzu abin da aka ɗauka shine musulunci propaganda a jaridu propaganda a gidan talabishin propaganda a intanet a facebook a dukkan kafofin watsa labarai mawaƙa daban-daban na intanet zaka ga cewa ana propaganda wajen zagin musulunci to ya kamata amma abin baƙin ciki shine da yawa daga cikin manya-manyan mutanenmu da 'yan boko da masu rubutu da masu jin turanci da komai zaka ga ana ta zagin addini a kafafun watsa labarai amma wanda suke kare addinin a najeriya kaɗan ne to wannan yana da ƙalubale a kanmu duk wanda allah maɗaukakin sarki ya ce ya ba shi dama zai iya rubutu musamman da turanci a jarida ko a rediyo ko a intanet ko a facebook ko a menene ya rinka bibiyar dukkan mawaƙi da jaridun najeriya duk inda ya ga an taɓa addini ya yi article akan kare addinin musulunci mu sani cewa addinin musulunci ɗabi'arsa haka bai barin magana a yi akan addini bai kare ba duk wanda ya karanta alkur'ani daga fatiha zuwa nasi zai ga kariya ga addini yahuda su zo su ce yadullahi maghlula Allah ya ce gullat aidihim wa lu'inu bima qalu yahuda su zo ce inna allaha faqiru wa nahnu agniya ya kare ako ko akan manzo wa udun ul udun khairin lakum duk zakai ta karanta ayoyin duk inda wani yayi magana kafiri ko munafiki sai Allah madaukakin sarki ya bashi amsa a cikin alqur'ani duk inda aka samu wani ya taba manzo ko ya taba addini ko ya taba Allah sai Allah ya sauko da aya alqur'ani ya bashi amsa to dan me yanzu in babu wahayi aka samu masu taba addini ko taba manzon Allah ko taba shari'a su waye kamata su bashi amsa mu musulmi da muke raye mu muna da alƙalami in turanci ne muna da wanda suka iya in rubutun ne da fasahar rubutu a jarida da bayani muna da wanda suka yi to dan me ba za su yi amfani da wannan fasahar ba su rinka kare musulunci wanda kullum kuma abubuwa ne ake afka addinin musulunci ta hanyoyi daban-daban kaga wannan ba aikin malam lawan bane ba kadai ba aiki na ne ba ba aiki malam da sauran manya-manyan malamai da mu kananan almajirai duk ba ba mu kadai za mu yi wannan aikin ba dukkan musulmi da duk wanda Allah ya bashi dama wata wataƙila wani ma ya fi malaman gwanewa a rubutu da iya tsara magana kawai ya tambayi malaman su bashi hujjoji ya tarzama hujjojin ya yi rubutu mai kyau ya rinka kare addini sai shi a fi sauraron maganarsa ta kuma fi shiga jikin mutane kaga wannan zai bude ashe addinin aikin kowa ne kuma mu fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin shi shi kansa a aikace duk wanda ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa kayayi ya zagi addini ko ya zagi manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da Hassan bin Sabi ya ce kuma ku yanke su uhujuhum inna ruhal qudus ma kai ma yankasu kai ma yi musu zambo ruhul qudus mala'ika jibril yana tare da kai kaga wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kariya ashe duk lokacin da muka samu wata propaganda akan addini da ra'ayin addini da shari'ar musulunci da wani zati na addini malami ko wani mai magana a addini aka taba shi to ya kamata mu tashi a matsayin musulmi mu kare addini zaka ga ana ta bayani a kasan nan an koma ma gabaki ɗaya an yi concentration akan duk wata doka da duk wani abu wanda ya shafi majalisa ko wani abu Za ka ga ana ta magana ana ta kawo su wanda cin karo ne da addinin musulunci haka ya kamata a ce mu yi tunani wani shawarwari za mu rinka ba 'yan majalisu mu ko mu tabbatar musu cewa suna wakiltar mu kuma su ji tsoron Allah mu san cewa duk wata propaganda da za a watsa a ce kaza a ce kaza musulunci yana da ra'ayi kuma mu ne majority musulmi yankin mu shine majority dole a ban mu akan abin da addinin mu ya ce wannan shine musulunci bai ce ba bai ce ba cewa ka'ida ce yarinya shekara za a mata aure shekara sha hudu sha uku sha takwas ashirin da biyar lokacin da ta samu miji Ija za a kumantar zauna dinahu wa khuluquhu fa zawwijuhu manzo Allah haka yace in wanda kuka yarda da addinin sa yazo da ɗabi'unsu ka aura musu sai ce fa wallafi tufidul fauriya dandanan ku aura mushi bai ce mana shekara kaza shekara kaza ba amma ka zo ka kayyade shekara kaza hadda da uquba wanda ya wannan a ƙasa da shekara sha takwas da ya insaniya ba humanity ba sanin ya kamata ukuba ce laifi ne kaza yanzu abin da kake tuhumar mu duk wanda ya auri wata mata ƙasa da wannan ya saba Allah kuma laifi ne a hukunci farkon wanda kuma bayan an yi dokar da za a biyo mana da baya in muka goyi baya aka yi to tambayar da za a mana manzon Allah da ya aure a shekara tara ya cancanta a hukunci a gwamnatin Najeriya wannan shine abin da mun yarda abin da za a tambaye ka kenan kaga sai a daga kuma propaganda to in ya zama doka mun amince saɓan Allah ne ya kamata a yi birsin ko a yi bulala ko a biya tara wanda ya kaza ya saba hankali ya saɓa tunanin dan adam ta zama doka to tambayar da za a ƙara yi ma to manzon ku yayi dan haka ya kamata a hukunta shi to kuma sai ka ce me kai da kanka ka dauki ka birma kanka wuka akwai abubuwa da dama irin wannan wanda da yawa za a nan naɗo a kai majalisunmu su sa hannu ba mu yaba ba mu sani ba dokar a 'yan ƙasar kudu a ba su rabo mafi tsoka wanda aka cuci jihohinmu da yawan mutanenmu gabaki ɗaya ba yalsa da wannan jihohin ba su kai local government biyu ma ba a cikin kano ko a wani waje amma a lillinka musu kuɗi suwa aka kundin suka sa hannu ɗan majalisunmu shugaban majalisar ma namu ne a lokacin ya sa hannu legal makarantunmu na islamic legal na arewacin najeriya aka yi doka 'yan majalisu da suka majalisar da suka wuce suka sa hannu an cire su daga cta kawai dokar aka kawo 'yan kudi suka nan ta da turanci suka zo suka sa hannu a ciki bayan sun sa aka yi dokar sai dokar ta bayyana duk wata islamic legal studies don ana karantar da shari'ar musulunci ba za ta ci moriyar abin da etf take bayarwa ba yau shekara uku an daina mana komai a legal muka je shugaban kwamitin da ya kai dokar ya sa hannu musulmi ne dan arewa dan katsina state muka je muka same shi ya ce wallahi bai sani ba ashe dokar da ya sa hannu ta fitar da makarantun musulmi haka ba ake ta doka suna ta sa mana hannu ana cire addini ana nisan da musulunci amma ba wanda zai gaya musu ko muna kallo a kaskantar da mu a maida mu bayi ashe ya kamata mu ɗauki mu fa addinin nan namu ya fi komai a wajen mu aqidar musulunci ta fi ka zo ka mana duk abin da za ka yi mana in za mu rinka yawo a kan dala in za mu rinka cin kaji da komai da komai kai mana duk abin da ka mana na rayuwa in ka danna addinin namu ka watsar da aqidar mu to ka gama da mu ka cuce mu domin abin da farko za mu fara kulawa shine addini ashe ya kamata mu san cewa addinin mu yana kan gaba akan komai domin farkon abin da mutum zai fara kare mana shine addini sannan rai sannan dukiya sannan mutunci sannan duk abin da ya biyo baya farkon abin da zaka fara karewa a rayuwa shine addininka muna gani waɗanda ma ba musulmi ba dagewa suke akan addininsu sun tsaya tsayin daka yadda za su ba addinin kariya duk propaganda da za su yi su kare addinin su a cocinansu a duk inda suke wajen bautar su fitowa kirikiri suke su zagi addini kuma su ce ba sa son musulmi amma mu mun yi sakaci akan wannan bangare suna bin yan majalisun su me za su ce mu muna bin nan sai dai mu je gidajen su maula kawai sai dai in ka zo ka same shi ka haɗe da ɗan majalisar ka sanata ko ɗinka kawai buƙatar kanka gidanka da tuwon sallah da abincin sallah da kayan sallah da ɗaukar kaza ba wanda suke taruwa su je wajen dan majalisa ce kai mu ra'ayin mu kamana kaza kamana kaza mun zama yan maula yan son duniya tumasanci yaran arna muna ji muna kallo wanda mu addinin mu shine madaukaki da ya kamata mu tsaya mu kare shi da mutuncin mu da komai da komai na mu kuma mu ne muke kan gaskiya mu ne muke kan addini na kwarai mu ne ba ma nuna bambanci mu ne ba mu da wani hidin ajanda ba ma taruwa a masallaci mu yi mutum don mu kashe wani ba shi ne a gabanmu ba ba ma taruwa don mu kaskantar da wata kabila ba shi ne addininmu ba mu addinin abin da ya dama duk mai gaskiya a bashi gaskiya a yi hurriya a zauna lafiya mu addininmu abin da yake kira to don addinin mu da yake tafiya da ra'ayoyi na gwal ba za mu fito wannan gwalagwalan ba mu yaɗa shi a duniya na nahnu qaumun ba'athana Allahu لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد rabbil mu mutane ne fa Jafar bin Abi Talib yace wasu mutane ne da Allah ya turo da mu mu fitar da mutane daga bautar wani Allah zuwa bautar Allah ɗan aikin Allah ne a matsayin mu na musulmi to wa muke fitarwa daga cikin bautar a yau mu ma kanmu cikin ƙasƙanci da bautar muke ƙara shiga mu ma kanmu ba ma iya tallar ra'ayoyin addinin ba ma iya rubuta abin da addinin yake ne me ya dace ya kamata mu tsaya mu dage mu ji tsoron Allah mu yi duk abin da za mu da ƙarshe nake jawo hankali akan duk wanda ya ji wannan maganganu namu da duk abin da malam ya faɗa da mu dinnan mu yaɗa wannan tunanin a cikin mu na kare addini a rubuce da komai da komai kana tare da marubuta a jaridu marubuta a nan sannan ina jawo hankalinmu da kafofin watsa labaran mu musulmi da jaridunmu na musulmi su sa alƙalaminsu akan kare addini da fahimtar addini su je su zauna da malamai su tambaye su me hukuncin za su faɗa musu dalla dalla ra'ayin musulunci su fito da shi wannan aiki da dagewa da ya zami shine ya zama wajibi a kanmu domin mu kare mutuncinmu mu kuma kare addinin mu Allah madaukakin sarki ka taimake mu ka taimaki musulunci Allah ka taimaki duk mai son taimakon addini duk wanda ya ba addini gudunmuwa Allah ka bashi gudunmuwa Allah shugabannin mu Allah ka zaba mana masu amana masu gaskiya masu addini ya amu duk wanda zai zama matsala da zalunci a tare da mu ya Allah ka nisantar da shi da mu Allah madaukakin sarki ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya zaka da kai wannan ah, tunatar su hakuri da gaske. Kika abu sai shugaban kwamitin gudanarwa masallacin nan زي ما انا بيادي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, ni aiki na mai sauki ah, in godiya ne ga Allah da ku jama'a da kuka taru domin sauraron mana ah, daga farko muna godiya ga Allah da ya kawo mu wannan rana da muka rufe wannan tafsiri na bana muna fata abubuwan da malam ya karanta mana da darussa da ya la'ankartar da mu a bisa kai Allah ya sa mu iya aiwatar da dukkan abin da ya nuna mana na alhairi da mu da shi ya Allah ka haɗa mu a cikin ladan abubuwan alhairin da ya faɗa kuma muna fatan kamar yadda aka muna alkawari Allah ya ara mana rayukanmu mu gabaɗi don mu saurari malam mu ƙara fa'idantuwa a bisa abubuwan da yake faɗa. godiya da biyu kuma ga ƙungiyar jama'atu izalatul bida wai kamata sunna wanda ita ce ta aiko mana da malam wannan wuri kuma kamar yadda shugaba ya zo ya faɗa wancan mako da ya wuce ai mana alƙawarin malam zai sake dawowa muna fata Allah ya tabbatar mana da wannan ya ba mu lafiya ya ba malar lafiya tukun daga farko don mu zo mu saurare shi mu ma ya ba mu lafiya da rai mai amfani da zai sa mu zo mu saurare shi a godiya na uku kuma ga ku jama'a da kuka zo kuka saurari mala idan da ba ku da ba mala zamanku nan ya ƙara ƙarfafa mala har yake faɗan abubuwan da ya faɗa inda zai zo ya cimar da masallaci ba kowa to duk ƙarfin iliminsa duk basiransa basiran nan da ilimin nan ba za su yi tasiri ba in ba ku kuna sauraron shi ba mun gode muku muna fata Allah ya saka da alhairi taimakon kuma da kuka yi wanda kuka ci gaba da yi har yanzu muna fata Allah ya biya da abin da ya fi alhairan abin da kuka bamu Eh, azumi dai insha Allahu in muna da rai baɗi ma za mu yi kuma masu magana kan ce ba a fafan gora ranar tafiya saboda haka nan tun daga yanzu mun so mu neman taimakon abin da za mu yi a azumin baɗi insha Allahu in Allah ya kai mu ga account numbers mu nan wanda duk wanda zai kawo taimako yana iya sawa ba tilasta ya zo ya ga alheri ko ya ga liman ko ya ga wani a ciki ba a saka mana a cikin account insha Allahu eh, zai isa wajen mu kuma za mu fa'indattu da su eh, mun gode muka da duk taimakon da aka yi eh, wancan mako an ce an yi taimakon marayu kun ba zan ce an ba mu mamaki ba don mun san dama masallacin area 11 a abuja masallaci ne na daban so kun tabbatar mana da cewa lalle masallacin area 11 din na nan a yadda muka san shi a zama guda an tara abin da ya dumfari dubu ɗari mun gode muku Allah ya saka da alheri duk wanda ya bada taimako muna fata Allah ya maida masa ninki ba ninki abin da ya bada kuma ya sa mana albarka a cikin abubuwan da aka yi abin nan da kuka bada taimako kungiyar jama'atin zanzibar bida wani kamatin suna na abuja ta rarraba mu marayu na duk area su guda shida da abin da kuka bada da abin da wasu irin mu suka bada eh, mun raba musu kuma sun yi godiya sun mana fatan alhairi eh, sai godiya ga ma'aikatan masallaci da 'yan agaji eh, 'yan agaji dole mu faɗe su faɗi na musamman don a gaske magana su ne ruhin tafiya in ba su kamar ku ne in ba ku ba sauraron karatu in babu yan agaji to irin wannan tsari da muke da shi da taimakon da kuke badawa muke karɓa in ba su ba za mu iya yin abubuwan da suke yi ba muna fata Allah ya musu sakayya da alheri ma'aikatan masallaci kuma daga ladan alheri da sauran masu goya masa baya muna fata su ma Allah ya saka musu da alheri muna fata gaba ɗayan mu Allah ya haɗa mu a gidansa na tsira ya lullube mu cikin rahamansa kuma abubuwan da ya alkawari mu masu azumi a wutan azumi muna fata Allah ya saka mu a cikin waɗanda zai tabbatar mu wannan alkawari da yi don mun san dama shi alkawarin su bai tashi in ya ce zai bada to ya ma bada muna fata Allah ya haɗa mu gaba ɗaya a cikin rahamansa ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya ko malam da zai kama hanya muna fata Allah ya kai shi gida lafiya dawo mana da shi baɗi insha Allah lafiya da rai da ƙarfi da ƙarin ilimi don mu ƙara fa'idantuwa da abubuwan da ya ƙara karantowa a cikin wannan shekara insha Allah wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Allah ya saka da alkhairi akwai eh, wannan ah, a zuwa malam bayanin da ina a ah, zaman fara da tara ne a ah, karfe tara da والصلاة والسلام على من لا نبي بعده addu'a ta farko shine Allah subhanahu wata'ala ya azurta mun shiga jannatul firdausi gaba ɗayan mu amma da Allah mun hankuri kafin addu'ar ina so in ba da shawara domin na ji yana bayani cewa zai je a tattauna game da abin da shi tahajjud da sauran abubuwa ina ba ahlus sunna wato shawara cewa abubuwa guda hudu ya kamata ɗaliban ilimi da Allah ya ba ikon shiga hanyar ilimi da a ƙarfafi wa'in abubuwa guda hudu na ɗaya shine karatun aƙidan musulunci ta salafi wato ma'ana aƙida kyakkyawa ta sunan mazan Allah domin abin da zai sa ka ga fatawar mutum tana rawa shine ƙarancin sanin aƙida idan mutum na da aƙida cikakka to shine zai san girman Allah kuma ya san girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanin girman Allah da girman manzon Allah ilimi ne na aqida abu na ɗaya kenan abu na biyu ya kabata ahlus sunna masu neman ilimi da su kokari su karanci ilmu usulul fiqh wato ilimin usulul fiqh eh, rashin ilimin usulul fiqh na na sa ka ji fatawar mutum tana rawa alhali kuma shi yana cikin jerin gwanon ahalu suna bal idan da ka ce mishi dan bid'a ma za ku yi faɗa da shi amma saboda bai da ilimi na usul fiqi ilimin usul fiqi shi zai baka masadiru ta shari'ar islami na farko menene hujja a duniya to ilimin usul fiqi zai ce maka alqur'ani na biyu menene hujja ta biyu a duniya mai ilimin usul fiqi zai ce maka sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga kenan shi zai taimaka fatawoyin mu su tsayu ilimi na gaba shine ilimin mustalahul hadith wato ilimin sanin ingantaccen hadisi da mai rauni da sauransu wani zaka ji ya ce da'ifin hadisi ya yi dukkanin magana sahabban mazan Allah saboda rashin sanin sa ilimin hadisi na taimakawa sanin kwalitin shi kan hadisi da girman hadisi ya zama mutuna da ilimin uh, matsalar hadisi abu na hudu shine ya kasance ‘yan uwa da suka sa gaba a sunna da kuma karatunta su faɗaɗa karatunsu ya kasance sun nemi littattafai su nemi malamai irin su malam ya ba su suna littattafai na sunna a karanta a yi karatu a faɗaɗa wannan shi zai taimaka muna mu samu ittihadi mu samu haɗin kai muna roƙon jama'a mu karanta salatin alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد Allah muna roƙonka wannan taro da muka yi Allah subhanahu wata'ala ka karbe mu a matsayin shuhada'u Allah subhanahu wata'ala ya saka malar da alkhairi da ya baro garinsa ya baro gidansu inda ya saba da shi ya dawo da daɗawa karma Allah Allah subhanahu wata'ala ya bashi lada irin lada da ya ba abul khairi da aka tura shi a bade da irin wannan aikin muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka ma mutanen da suka yi ƙoƙarin wato shirya wannan tafsiri har ya kawo a irin yau da dukkan wanda suka taimaka da kuɗaɗensu da shawarwarinsu kuma muna roƙon subhanahu wataala ya taimaka mu ƙungiyar mu ta sunna jama'atu izalatul bid'a wa sunna da haɗin kai da kuma tsayawa akan sunnat innahu jawadun karim wal qadiru alaihi muna roƙon Allah subhanahu wataala sa mala ya koma gida lafiya akwai wani dattijo da ya daɗe na fassara alƙur'ani a Najeriya Sheikh Isa Waziri Allah ya karɓi rayuwarsa Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mashi Allah ya yafe mashi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala wannan Sheikh Jafar na biyu da Allah ya bamu to Allah ya ƙara mashi imani Allah ya ƙara mashi ikhlasi kuma Allah ya bashi lafiyar zai ƙara faɗaɗa iliminsa Allah ya samu yi farin ciki ya shahe muna hawayen da suke tsiyaya ta ido da ta zuciya na mutuwan malam Jafar Allah sa wannan ne zai yayi muna wannan kuma Allah ya bamu masu yawa za su yayi muna wannan eh, eh, hawayen muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta wa Sheikh Jafar Muhammad Adam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya hada kan al'ummar musulmin Najeriya da na duniya baki daya Allah ka sa sunna ta rinjaye bid'a innaka jawadun karim wal qadiru alai subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك